إلا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا ذلك ظهير بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka haɗu a cikin wannan unguwa mai albarka a cikin wannan babbar jiha mai albarka a cikin wannan ƙasa mai albarka muna ƙarƙashin rakiya ta babanmu a sheik a doktor abubakar giwa argungu allah ya ƙara masa lafiya wanda shi ne chairman national working committee a tarayin najeriya sannan shi ne ambassador safir na ƙungiyoyin ahalin suna ga baki ɗaya da kuma yaɗa da'awar suna ta afirka baki ɗaya mukamman malin suna da yawa shugabanninmu na wannan jiha da sauran malamin su tare da su ga baki ɗaya yan uwa musulmi ina mai sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban yi tsammanin za a kira ni a ce in wa'azi ba saboda manya-manyan malamai sun riga sun gama haduwa ni 'yan karamin su kuma sai aka kira ni aka ce in wa'azi to zai amfani da 'yan mintoci kalilan yi makimar fiha sauran jama'a wato dangane da abin da ya shahi a tsariku idan walad salih yadda ake samun ɗa nagari, gari yan uwa musulmi kada ku manta alwaladu ni'matun wa nikma aw wa fitna ɗa ni'mat sannan kuma ɗa fitna kana gani sai ya mamu labari ɗazu cewa larabawa idan aka yi musu haihuwa ba larabe idan aka haifi masa ɗa ko namiji ko mace saboda jin daɗi da farin ciki ka ce zai ƙara arzikinsa ga baki da wurin hidima ga jama'a a yanke raguna a yanke a yi abinci kala daban-daban saboda jin daɗi da farin ciki sannan idan muka riba kuma ɗa halitta ce ta Allah maɗaukacin sarki kowa na san shi ‘yan uwa musulmi nan nan yana da amfani a duniya kuma yana da amfani a lahira sai dai ‘yan uwa musulmi amfanin shi a duniya shine ya kama maka aiki yi ka ya taimake ka amfanin shi a ran tashin kiyama shine ya maka istigifari da roƙa maka gafara ta matsayin mahaifin shi idan Allah maɗaukacin sarki ya yadda ya anshi addu'o'in da yake maka sai Allah ya maka rahama ta sa'adun ɗana kwarai ke ba. ‘yan uwa musulmi ya so dawa muke kuskure ma hanyar samun ɗana gari tun farko malamai sun rubuce-rubuce idan ana so a samu ɗana gari ɗana kwarai to shi ne na farko a za'a masa uwa husnul ummi kyakkyawan zaɓi na uwa wace ce uwa ‘ya'yanka wacce ba ya kamata ka je ka buɗa ka neme ta ka kashe kuɗi ka aure ta kawo gidanka zama uwa ga ‘ya'yanka wace ce wasu lokuta tun daga nan ake kusurwa musamman ɗana na a annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hadisi ya ce khairu linuka sukan na irka da kasu ku yi zaɓi ga inda za ku yi shuka ku yi zaɓi ga inda za ku zuba maniyinku domin gini ana gadon ana iya samun ɗa ya gado uwarsa mahaifiyarsa babarsa kuma ana iya samun ɗaya gado mahaifinsa kuma ana iya samun ɗaya ɗigo duka kenan tun farko ana son mutum ya zaɓi uwa ta gari ta zama uwa ƴaƴan shi wannan hanya ce ta farko mai ƙarfi ƙwarai da gaske wurin samun ɗana gari da yawa matasa wasu lokuta ya ga yarinya ta ba shi shawa kila saman ta ya ba shi shawa wata kuma ƙasan ta ya ba shi shawa wata kuma tsakiya wata tsawonta wata haskenta wata iya magana wata kuma ta iya tafiya shi ke nan bai tsaya dibi halayenta ba bai yi bincike a kanta ba kawai shi suna zati nata ya burge shi bari zai ɗauko ta a shaida suna da kula da wasu miyagun ɗabi'u wasu miyagun halaye yana ɗauko ta ya kawo ta gida shi ke nan suna haihun mai ɗaya sai su tashi ba su tarbiyya ya yi ta wahala ya kashe masa kuɗi ba su karatu ba su mutunta shi ba su mutunta ‘yan uwan shi ba su mutunta mutane shiya ya ku ‘yan uwa musulmi duk wanda ka san ya samu ɗana na gari sai ya neman masa uwa tun farko mu kama jikinmu wajen in za ka yin aure kada idan ka su rufe yi ƙoƙari ka samu mata ta ƙwarai shi yasa ka ga mutanen dauri yadda muke samun labari kamin mutum ya aure mace uwayensa su ke zan nemo masa ita ita ma mace iyaye ke samun mata miji iyaye su ke haɗawa saboda sun san kowa sun san gidan kowa kowa ya san gidan wani saboda ka sai zan uwaye ke haɗawa wata rana ina jin wani ɗan jarida yana shiga da mai waƙa ɓarayin najeriya gambu ya rasu yace wai kai gambo da kan kai cikin wa'a kana yawan ambaton Kulu mai ɗakin da Kulu. ce eh ina jire saboda ban san sirrin da ya sa tsakanin mahaifiyarta ba abinda ake tsakaninsu na aminci da yarda har Allah ya haɗa su har suka nemo mun mata mai suna kulu da uwata da uwa kulu mahaifiyar kulu suka yi shawar suka zaɓin wannan makau shi na riƙe sosai zaɓin uwaye ne amma mu yanzu za ka ga matashi zanen ya yana tana tafiya ta ba shi shawa ta burge shi shi ke sai je ce ita yake su a yi sama a yi ƙasa a yi sai ce wallahi ita yake su na ga matashin da ya bar gari saboda an hana miki rawar wanda yake shi uwaye ne sun takura masa na ga wanda yake shi auren ma gaba ɗaya bai zai zama shi haka na saboda ana shi auren wanda yake yan uwa musulmi kun sani subhanahu wa ta'ala سبحانه وتعالى يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه م. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا الله مدوك كن سركي يتي والبرد الطيب قصامي كو قصا تنوما mai kyau mai taki mai rike ruwa ko kuma wadda take amsar shuka idan aka shuka ya kuru na yana fitar da iransa da idin da wallazi khabusa kasawar ta ɓaci lalace la ya illa na kida ba ta fi da ta sai da kafi da wahala ‘yan uwa musulmi wannan malamai suna buga misali ne suna ba wannan aya fasara cewa wato mata ta kware tana aihuwa ɗaya na kware da izinin ubangiji ya so dama ake samun mace ta gari za ta aihu ‘ya'ya na gari kuma da yawa ya ku yan uwa musulmi muna ganin sake sai da yawa suna faruwa wani mutum ya auri wata mata saboda mugun halinta bai yi kyakkyawan zaɓi ba bai ba Allah zaɓi ba kawai sai gashi matan nan musibarta ta kai sai da yasa aka kira mahaifiyar ta zo gidan shi sai take ce masa in ka cika ka ihu ga wannan ka sake ni ka bani takarda kuma gidan mu. kaga wannan takarda ta kai ta sai uwa ta yi sauri ce baka ihu ba ce ba ihu ba ce ba ihu ba sau sai ya kyale ta da suke ta ba ‘yan uwa musulmi muna samu miyagun mata sukan shirya su kashe namiji miyagun mata sukan kullawa namiji gadar zare aikin nasu ɗin shi ta miyagun mata ba waɗanda ba su yi abinda aka so ga mutum ya tsaya ya nemi mace ya binciki tarihin hanyoyi hanya ta biyu al-istikhara shar'iyya ana so mutum ya isi ba Allah zaɓi. hanya ta ƙwarai, ta biyu wajen samun ɗa na gari shine mutum ka hanyar abin nan mace ya istikhara ga Allah wurin nemo ta ya ba Allah zaɓi. duk da yake malamai suka ce sai mutum ya ya ba da shawara ta duk wanda ka sani abokin ka ya san ka da alkhairi ka ba shi shawara ina son in nemi wancan aure me ka gani ko a wajen wancan ka tambaye shi me ya gani wannan suka santa ka nemi shawara ne suka gani sannan daga baka istikhara domin malamai suka ce idan ka fara istikhara ka sake ba da shawara kenan wannan iya baka shawara abin nan da Allah ya zama ka ce ka fasa kenan baka wa Allah adalci ba baka girmama Allah ba abin da sai ka riga ka fara shawara ta kun sannan ka toka istikhara ga Allah game da matan ya ku yan uwa musulmi na biyu an hanya ta uku wurin samun ɗana gari shine mutum ya ci ne ka ci abinci halal ɗawainiyar auren ya zan da halatta aka yi ya sau dama ake zuwa mutum ya auren mutu da kuɗi na haramun ya ci shi da abinci na haramun sai ta aihon masa ɗan sababi ‘yan bala'i za su musu nadiyar su kashe uban baƙin ciki da damuwa su kashe uban saboda shi wannan ɗan saboda ya aiki ɗa wanda bai tausayi shi akwai wani yaro da a najeriya allah kara ya mamucin ɗa irin wannan mahaifin shi ya saka shi makaranta har ya kai jami'a tun yana sana'ula shekara ta farko aka kobe saboda bai zama makaranta yana wa mahaifin shi ƙarya yana turo masa kuɗi muna nan muna son mu sai takardun karatu muna son mu biya kuɗi ka kaza uban da turo masa kuɗi malam sai da aka kai lokacin da har ya kai shekara ta ƙarshe ashe yaro na ƙarya yake tun shekara ta farko an riga an kore shi ya ce ba ai shi na shi na karatu har ya je ya samu bautar ƙasa ya aro ya sa ya fi aiki ya riga ya ƙare karatu a ƙarshe ko da aka bincika wannan yaron tun shekara ta farko ana ga an kuri shi sanadiyar wannan bakin cikin da ya saka wa uban shi a sanadiyar hawan jini ya kama uban ya mutu shi yasa ƴan uwa musulmi akwai buƙatar mutum ya yi ƙoƙari wato ɗa na gari in kana son ka same shi wallahi suka ka kama kinka ka ci sai da abinci ka aure wasu kudin halal ka ci shi abinci na halal sannan bayan haka nan koyo shi ka dinga addu'a hanya ta uku shine yin addu'a mun gani alqur'ani mai girma nana maryam ta yi addu'a a lokacin su ɗauki ciki tawa Allah alƙawali abin ta haifa in ya zan namiji ma'ana za ta kai shi ya zan mai aikin masallaci ta yi ma Allah alƙawali a lokacin da kuma ta haifi mace ba ta fasa wannan alƙawalin ba أما تاي الدعاء فلما وضعت قاب ربي فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها ذكرك الأنثى إني سميتها مريم سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله تعالى فلما وضعتها يعني تهيفيتها تأجيتها تاغو دنيا قالت رب إني وضعتها أنثى قلت الله من ناحية كيف مجي وليس الذكر كالأنثى ثم نمجي باك هم مجيك با يا الله وجن أيك مسلاتي نمجي باك هم مجيك وإني سميتها مريم ثم الله ناسا مسلنا مريم معنا بوير الله وإني أعيذها بك ثم يا الله إنا نمسأرين الله غريك إنا نمسأرين الله غريك يا الله wa zuriyata da kuma duk zuriyata ita wannan yarinya Allah ka tsare ta ka tsare zuriyata min ash-shaytanir rajim daga shaytan da kafe wannan addu'a ce ana wa yaro addu'a tun bai zo duniya ba ana yi ma yaro addu'a bayan ya zo duniya ana yi ma yaro addu'a tun yana karami ana yi masa addu'a bayan ya girma don mi saboda ya zanna kware za abin kware a kan wani shi ya fi yin uwa musulmi na daga cikin hanyoyin da ake samun a nagari Shi ne zaɓen masa makaranta ta addini wadda dace da shi makaranta ta sunna makaranta ƙwarai makarantar da ya kamata wato yaro ya yi karatu ba ko wacce makaranta mutum ya saka ɗan shi ba akwai makarantar ba a koya ma yaro a ƙida ta ƙwarai akwai makarantun da za a kai yaro sai dai lalace saboda haka mutum ya zaɓan ma ɗansa makaranta ta ƙwarai inda za a kai shi ko da za a kashe masa kuɗi ne kai shi makarantar zai koyi addini da aƙida yan uwa musulmi lokaci yayi da ya kamata idonin su buɗe muna kashe ma 'ya'yanmu kuɗi wajen karatun boko sosai ka ji yaro an kashe sefa miliyan ɗaya a shekara kuɗin karatun shi ne karatun boko amma makaranta ta addini inda za a koya masa alƙur'ani a koya masa sunan manzon Allah sallam ba za ka samu inda za a kashe mai ko sefa ɗari ba a shekara ma duka za ka ga makarantar islamiyya ya ansa kuɗi an ce jika biyar ga wata za ga uwaye suna kuka suna cewa ai wannan ba don Allah aka yi ba malaman nan makwaɗaita ne ya za a ce makarantar addini a ce a ba jika biyar ga wata wallahi ba kai masa adalci ba amma makarantar boko kana kashe masa kuɗi ga wata inda za a lissafa ga wata ka kashe mai sama ga jika tsakani da Allah a rayuwarsa duniya da lahira da makarantar boko da makarantar addini wani yi masa muhimmanci ya ku yan uwa musulmi ku sani kan su ɗanka za abin kwarai ne ka bayan haka daga cikin hanyoyin da ɗari zama na shi shine ka tsaye tsayin daka wurin koya masa ibada kai nan gida ka kula masa da ibada sosai shi yasa shehin malami a shek abubakar mahmudu gumi Allah ya masa rahama da ya zo a yi cikin sotul furqan والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما الله ما دوكا سن سركينا بيان عباد الرحمن bayan Allah mai rahama bayan Allah na kirki mai rahama Allah da kai yake cewa wallabi ne kun da kuma suke cewa da kuma waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu hablana kai baiwa gare mu kai muna kyauta min azwajna daga cikin matayenmu wa mi wa zuriyatna zuriyanmu Allah ka muna kyauta ka ba mu qurrata a'yun na tsuwa ido nan na ido sai malam ya ce shi ne ka gansu suna yin ibada ka gansu aka yi ma Allah ɗa'a ba wai ka samu mace mai kyau ka aure balaraba in ta yi ta yi kwalliya ta fito ka kalle ta baka shawa ta matashi daga aljanna ba shi ne tsorata ainihin ba bisa ga fasarar malam an aihon ma 'ya'ya ga sunan farare tas sun yi jiki zai kyau sun yi kwalliya da suka yi kwalliya suka fito sun suka gida suna baka shawa ba shi ne ƙurata ainihin ba malaka cewa ƙurata ainihin shi ne ‘ya'yanka da matanka suna ibada idan lokacin sallah ya yi matanka da ‘ya'yanka sun tashi suna arwallah fasin sallah idan aka ce za a je islamiyya yara gaba shi ɗaya sun yi wanka suke da islamiyya in an dawo su dawo gida suna gasa alƙur'ani mai girma sai ka samu ƙurata ainihin kenan saboda ko ka mutu gidanka bai mutu ba shi yasa shehi ki ba mu labari yace wata rana ina gida akwai yaron da ta ɗauko kujera sai ya aji jikoki dan ka san gidan malami da ka san wata jami'a da marayu ina magana shaka bakar gido nuka magana da jikoki da marayu da wa da wa cikin gane waɗanda suke gidan shi shi ya ɗauke nauyinsu sai su fito sun ga malam ya fito a aje kujera ya zamna wanga ya toyo fara karatun ƙur'ani wanga ya fara karatun ƙur'ani wanga ya karatu kaza wanga ya karatu ni zan karatu sai sun gama sai shehi musu sai shehi musu kyauta su koma gida suna murna su ta kowa suna jin daɗi wallahi jama'a ƙorata aini shine ka suna ibada matanka suna ibada in ba haka ba ne to wallahi baka da ƙorata aini baka nutsuwa ido amma sai ga mutum saboda Allah ya bashi duniya ya sai mu wannan mota cikin ƴaƴan shi ya sai mu wannan wannan yayi America wannan yayi Dubai wannan yayi Faransa ko ina suna karatu ce kai ni kai alhamdulillah wallahi baka da qurata ayin qurata ayin shine ƴaƴanka su suna tsaye da ibada ko baka nan Allah madaukakin sarki yace am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن ونحن له مسلمون كثرة تودع قبانك ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‘yan uwa musulmi waye gari ba mu kula da addinin ba mu kula da akwai wanda cikin mai wayo mai dubara game da ‘ya'yan da ibada don eh, mutanen kirki sai ya tara ku yace musu cikinku ina son na sai sallar kowa naira goma duk wanda ya sallah na sai naira goma ga sai yara ƙanana ne ƙananu ne sosai sai suna muna suna jin daɗi ko ba wansu bai nan ko ba ya gida ya riga ya saye sallolinsu ya ba da kuɗi aji musu da lokacin sallah a zuhur ya yi sai ga yaro ya yi arwallah ya ce a masallaci ya yi sallah ya ce an ba shi jira goma yana murna duk ƴaƴan kawai kowa sallah ke saboda an riga an sai an riga an sai sallah malam da tafiya ta yi tafiya babban su kawai ranar sai je sallah ya dawo yaji an san naira goma bai tafi ba sai an ka ce mi ka zo ka an shi kuɗin ka sai ce a a ce mi sai ke sallah ba Allah aka wa ba aka ce kwarai ba Allah ka biya ba ce kwarai to ya za ku yi waye ku ce ku sai sallata shi ke nan yanzu yaro ya gane addini ya ku bayin Allah daga cikin hanyar da ake samun ɗana gari ka haɗa ‘ya'yanka alaƙa da malaman sunna akwai wasu uwaye masu waye uwaye mata sukan ba da kitas ce kai malam sadaka laraba duk ana ba su kuɗi a cikin malam sadaka wannan wani wayo ne wata dabara ce wadda ake hada alaka tsakanin malam da yaro shi ko malam shi ko malam suna da wata al'ada duk yaron da ka musu sadaka daga gidansu za su kiyaye wannan yaron za su kama kula da shi da karatun shi da ɗabi'un shi da abokan shi duka malaman suna suna sa ido akan yaron saboda ɗan kyautar sa kawa naira goma naira biyar da kai malin ran laraba wannan ya daga cikin hanyoyi masu ƙarfi wajen kulla alaƙar malami ɗanka da malam saboda idan malami na son yaro yakan aika gida yau yaro bai zo ba lahiya yake yakan ce a bashi nambar nemaro na baban shi sai ya karɓa irin kiran baban shi yau ban ga yaro ya zo makaranta ba saboda mai saboda alherin da yaro su mala to an waye gari yanzu ya ku jama'a mutanen ba su kusan kulla alaƙar malamai da 'ya'yansu so na ka su 'ya'yanka kai su gidan malam ka ce malam gana kawo 'ya'yana su kai musu addu'a so nawa kai yi haka nan ka cika mota da 'ya'yanka duka ka je da su gidan malam ka sallama masa rana da babu karatu ka ce malam ga 'ya'yan gana kawo kai musu addu'a wasu ba su da wannan fiqhun wallahi jama'a idan yaro ka kulla alaka da malam ko tambaya ta addini yana yi yana karatun addini in yayi kuskure akan gyara mishi in ya shiga alheri akan masa addu'a saboda yana da alaka da malam amma sai aka waye gari yanzu mutane suna nisan ƴaƴansu da malamai sai su ta aikin jahilci su ne waɗanda yara masu gadaji suna ɗaukar makamai suna halin mutane ba su da alaƙa da malamai sun tashi ba su da ilimi jaki suka tashi wallahi yan uwa musulmi ɗaya da amfani tun a duniya har alƙiyama idan Allah ya baka ɗana gari zai riƙa maka gidanka gidanka zai rayu gidanka zai mutuwa amma idan kai rashin arziki Allah ya baka mugun yaro ko guda ne kai Allah ya kare maka miyagun ɗaya amin ka sa akwai ɗan mangoro